Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandagarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. da sake saduwa da ku a cikin shirin muradin zuciya. Har yanzu muna cikin littafin Zen Malik yanzu ko za mu ci gaba. bata kula sa ba haka suka yi ta zama a wurin ƙarshe ta gyara zamanta tare da juya masa baya har aka fara hidimar ba su shiga ba ta lura so yake ta mishi magana ita kuma ta yi rantsuwan ba za ta mishi magana ba ganin zaman bata lokaci yake yi ya sa shi buɗe motar kamar tana zaune a kan ƙaya ta buɗe ta fita shi kan shi ya sha mamakin yadda take ƙoƙarin nisanta kanta da shi bayan a baya shi yake yin hakan ganin tana ƙoƙarin tafiya ne yasa ya fito yana ɗauko wani jaka a ɗin bayan motansa ya ce wallahi idan kika sake kika shiga wurin haske ba tare da mayafi ba na rantse da Allah sauran da bai shiga ba sai na karasa shigar da shi in ya so sai dai ki mutu cikinta ne ya cure wuri guda don dole ta tsaya tana kallon sa har ya isa ya miƙa mata mayafin da ya ciro daga jakar ya miƙa mata ta kawo hannunta za ta amsa ya fusgo ta ta faɗo jikinsa sannan shi me kike so ba zan taɓa zama da kai ba shi kaɗai ne da mamarki gyaɗa mai kai ta yi sannan ya amshi mayafin ya gyara mata sosai ya lullube ta da shi sannan ya riƙe hannunta suka nufi wurin tara ba a cikin hall ba ne ba amma babu laifi an ƙawata gurin ya yi kyau sosai suna isa wurin aka haska wani fitila kansu gashi ya karya hulan shi fuskan nan ta fito ta yi fayau irin na sababbin angwayen nan a hankali ya kai hannun shi ƙugunta yana mai kai kan shi daidai kunnanta ki saki jikinki kar a samu matsala dago kai ta ta kalle sa motsi take yi da bakinta tana son ta yi magana girgiza mata kai yayi yana nuna mata hanya garin ta juya aka haska musu haske ya dauke mata ganin ta. tuntube ta za ta faɗi ya maza ya rike kugunta yana cewa ki kula sosai ya faɗa yana rike ta sosai a jikinsa baki ɗaya idanun kowa ya tsaya a kansu a hankali ta ce takalmina duk usawa yana gyara mata takalmin sannan ya miƙe ya saka hannunsa a cikin nata suka ci gaba da tafiya har inda za su zauna wurin kawunan amarya ya je yana zuwa ya riko hannunta suka wuce can ƙuryar jama'a ya zira ta a lungu inda babu wanda zai dinga ƙare mata kallo saboda a rayuwarsa ya tsari wani ya kalla aishatu sun koyar da ta ta tana catin da wayarta a hankali ya ce aisha dago kai tana kallonsa a daƙile kamo hannunta ya cikin nashi ya ce na ce ki haƙuri mana wallahi ba zan yi ba daga haka ta sun da kanta da naci da takura ya saka ta a gaba za ta bar wurin ya sa mata kafa kina tafiya zan sa ki faɗo jikina don haka ki zauna kawai ki nutsu kin ji na gaya miki zama ta har aka ce su je su ɗiba abinci haka suka wuce yana liƙe da ita kamar kaska haka suka ɗiba abincin suka dawo kakar amarya da ta kasance yayar su baban zin ta ce wa hajiya umaima a ina wancan yaron ya samo baturiya yarinya haka hmm, baturiya ko karuwa domin har da kaninki ake wasan ƙwallon ƙafar da shi a da kallon mamaki take bin hajiya umaima da shi kamar ya ban fahimce ki ba ƙasa ce da murya sannan ta ce tun zuwanta bashir yake shiga da ita yaron nan shaidanin nan abul kairi haka shi ma yake shiga da ita jiki riƙayya haka yake rawa a kansu to kin ga wannan mai kama da kafirin shi ma ya dasa daga inda suka tsaya kuma mamanku ba ta sani ba haka ake taba haka ake a cikin gidan ikon Allah haka suka koma kamar karnuka to wallahi sai ta bar gidan bari a gama bikin ta ga ikon Allah hmm, ai ana abu ke kam ta yi magana tare da hada-fada sosai shakurminki zan yi maganin abin ne wallahi har aka tashi yana riƙe da ita da yawa 'yan uwa maza da matansu sai da suka yi ta jan titi a jikinsu sannan suka zo wurin mota ya buɗe mata motar ta shiga sannan shi ma ya shiga suka bar wurin bikin ga baki ɗaya lokacin wajen karfe sha ɗaya na dare wurin masu sayar da nama ya nufa ya saya mata kaza sannan ya nufi wani mz bakery ya siya mata yogurt da hollandia milk sannan ya nufi mota da shi tana jin shi bata ɗago kai ta kalli inda yake ba domin ta ƙudura wa a ranta za ta ba banza ajiyarsa. Sai da ya ta yawo da ita a cikin garin har ta fara bacci sannan suka nufi gida. Kowa ya dawo yana ganin Uncle Bashir a tsakar gida yana zaman jiran shi. Yana faki ne ta ya same shi. Tana dai lafiya ko? Eh, tana lafiya amma an samu matsala. Domin akwai damuwa, wani yana amfani da location ɗin wayarta yana bibiyar ta Shi yasa nake ta yawo da ita a cikin gari amma kuma cikin ikon Allah na tura ma Captain Musa Gaddafi ya datse na'urar da aka datsa na wayan nata a jiya zuciya uncle bashir yayi yana faɗin bai da mutunci wallahi bai san shi yake saka kansa a matsala ba lallai yana wasa da mutuwa amma kansa yawa ko mai biyo baya adamai ce masa eh uncle bashir dan Allah amma na wuce da ita fadina amma ka san babu wanda ya san magana ka ko dan Allah uncle ya ce to shikenan kai taka tsantsan ba. ban san yadda zan gaya wa hajiya da mutanen gidan nan ba gara yaya shi ya san komai domin a tare da abdulmalik ay aka ɗaura auren don haka shi ma yana da sani a kai ok to bari na kai ta can ɗin zuwa ya buɗe motar ya ɗauke ta ya kai ta zuwa ɓangarensa sannan ya wuce da ita sama ya dawo ya rufe motarsa ya yi bankwana da uncle sannan ya wuce abinsa kai kayan ya yi zuwa kicin ɗin gidan sannan ya wuce ya yi wanka ya dawo ya cire mata kayan jikinta jin ana lalubar jikinta ya sa ta buɗe ido cike da barci ya ce kyakkyawa ta ya dai ba abin da zan miki kayan ki kawai zan cira miki gyaɗa kai ta yi wani tishet ɗin shi ya saka mata a jikinta jin hannunsa yana yawo a jikinta yasa ta sake buɗe idanu ta ce kaya za ka sauya mu kuma me haka kake yi ki yi haƙuri ya faɗa a sanyaye sannan ya gyara mata kwanciya a jikin shi bacci mai nauyi ya awon gaba da ita mutumin ku zama yana aikin kallon can ya tashi ya ɗauro alwala ya gabatar da sallar nafila sannan ya dawo ya kwanta a gefenta sanyin asuba da ya dame shi ne ya tattara da bangon da ita duka yi musu ma'ajiya a kirjinsa da asuba bayan ya tafi masallaci ita ma ta shiga banɗaki ta yi wanka sannan ta ɗauro alwala doguwar riganta na jiya ta sake sakawa a jikinta sannan ya shigo ya buɗe ruwa ya ciro mata hijab ya miƙa mata ta yi sallah a wurin har kusan karfe bakwai sannan ta koma gadon a matuƙar gaji bacci da tsamin jiki duk sun bi sun ishe ta baccin ta fara ya hauro saman gadon ya shiga shi ma ta ce masa bacci nake ji ni ma shi na zo mai malama aishatu limshe idanu ta yi tana jin sa yana ta faman takura mata zain na ce maka bacci zan yi shi ma din murmushi ya isa ne ya ce mata ni ma shi zan yi limshe idanu ta yi can ta ji ya yi sama da rigarta ya fara takurawa rayuwarta limshe idanu ta yi ya gama gigicewa ya gama iskancinsa sannan ya kyale ta jin yana neman wuce gona da iri ya sa ta dago ta ce idan har ka taɓa ni wallahi zan tafi inda ba za ka kuma gani na ba har abada abin mamaki ya bashi sosai ganin da gaske take babu wasa a maganarta ya sa ta yi shiru kawai yana aikin kallonta janin ya ta yi gyara mata kwanciyarta wurin karfe tara ya farka tana ta share bacci gashi ta kwaye jikinta ga baki ɗaya komai na ta a bayyane yake wucewa ban ɗaki yayi ya kwara ruwa yana fitowa ya nufi firij ɗin da ke ɗakin ya ɗauko kankara yana ɗorawa a saman marasa yana dannawa juyi ta yi ta hango abin da yake da sauri ta taso ta ce ka bari kallonta yana faɗin ba zan iya bari ba idan ban yi hakan ba zan iya mutuwa amma idan na haka ina jin sauki tasowa ce ta amshi kankarar daga hannunsa ta ce za ka ji daɗi na ɗan wani lokaci amma komawa yake cikin cikinka ya zame maka wani ciwon na daban ba lallai ka san hakan ba amma a ɓangaren likitanci hakan kuskure ne sannan ta juya za ta wuce ya riko ta. zaune da ita a jikinsa hakan ya sa ta ji baki ɗaya ta takura haɗe hannunsa ya yi yana faɗin me yasa ba za mu zama ɗaya ba al'adar mu ya sha bamban da taka so akwai abin da ba zan iya ɗauka ba akwai wanda kai ma ba za ka iya ɗauka a tare da ni ba sumbatar bayan ta yi yana faɗo waye ya halarci mu hankali ta ce Allah ta faɗa za ta janye daga jikinsa Hannunta ya kama ya ajiye a kan jikinsa, da sauri ta cire hannunta. Wannan abin ai masifa ce, wallahi tsoro take ji. Ki riƙe mana, a'a ba zan iya yin hakan ba. Yaushe za ku gama workshop ɗin? Ranar Talata mai zuwa insha Allah. Wuce shi za ta yi ya kuma riƙo hannunta kamar ya mata da ƙarfin tsiya amma kuma baya son yi hakan ya fi son komai zai yi da ita yi da amincewarta. Bata fita a sashinsa ba sai dare shi ma ɗin don ta rikice masa da bala'inta ne ya sa ya ƙyale ta. Haka abu ne ta kiran shi amma ya ki ɗauka kuma ko da ya zo ya ki fita. Haka ya gama zaman jirinsa a gurin hajiya ya ce mara mutuncin na san ba zai zo ba. Ya saka 'yar mutane a gaba. Ai ba zai ƙyale ta ba. Tun tana ƙin ba shi damar taɓa ta sai da ya saka ta a gaba da naci da masifarsa har ta gaji ta sallama masa. Amma batun ya wuce gona da ƙiri ta ce ita san bata san zancen ba. a haka aka yi ta shagalin biki ranar lahadi aka gama ranar ya zama wa titi bakar rana domin sun dawo daga gidan bikin ta wuce bangaren anturukayya ashe bata dawo ba ta biya ta gidansu tana zuwa ta shige abinta shi kuma muhiddin ya zo ya kuma ga shigar ta lokacin ana sallah domin suna sauka zan ya sauke ta ya wuce masalci Allah ya taimake ta ba su ga ka a ta farko ba hakan ya sa ya samu sallah duk sai ya ji zuciyarsa tana bugu amma gabansa yana faduwa a daddafa aka yi sallar da shi ko addu'a bai tsaya ya yi ba yana jin surutun abin amma bai bi ta kansa ba ita kuma tana banɗaki ta ji an shigo ta ce wane ne ya ce mutum na uku ne ya zo shi ma ya warwasa ya faɗa lokacin da ta fito za ta shiga banɗakin da gudu ya sa mata kafa ya bangaje ta ta faɗi ƙasa ta bu ihu ta saka tare da yunkurin za ta tashi ya buga mata kanta da ƙofar yana mai finciko gashin kanta ya wurga ta a saman gadon da gudu ta sauka a gadon ta buɗe ƙofar za ta fita ya sake an gaje ta ta zube don ya ji an kusa fitowa daga masallaci hakan ya sa ya riƙe rigarta yana kai mata duka a fuskarta cikin tsananin tashin hankali ta fasa ihu tana kiran zin ihu take shi kuma yana jibgarta yana ƙoƙarin janye siket ɗinta ya fara ƙoƙarin cire mata riga cikin kuka ta sake kiran Zain amma don mugunta ya saka hannunsa ya shaƙe wuyanta yana ƙoƙarin keta mata haddi. Tana yaƙushinsa, tana jan numfashinta da ƙyar Allah ya hurgo da Zain da yake nemanta. Faɗuwa falon ya zuba wa Muhiddin idanu yana ƙoƙarin haye masa kan mata. Da wani irin gudu ya shigar da Muhiddin ya ɗauke shi da ƙafarsa. Sai da ya watsi da shi a bango kafin ya faɗi. Ya miƙe da sauri ya finciko labulen da ke falon har da karfansa ya lullube ta domin ya san abin zai iya zuwa a wannan lokacin tashi ne yake sanyi amma baki ɗaya ya kasa tashi da zai ne juya kansa ya fara dukansa yana dukan gaban shi a daidai shigowar onkul bashir kenan an tuka kayya hajiya umma da maman zai, da hajiya maimun duk suka shigo gurin kai jama'a zai ne ya masa dukan da ko da ya rayu ba zai iya mura kansa ba Riyashin Kulbashir yana cewa za ka kashe shi, Juyawa ya a fusace ya cakume wuyan rigar Uncle Bashir. Idan ta kama gawar sama ba na son wallahi sai na kashe duk shegen da ya kalli matata, har ya nemi ke ta alfarmarta. Zuwa Abul ya durƙusa a gabansa ya ce nano, Abul ya kira sunansa. Kar ma kai mun magana, ka tafi kawai a duniyar nan da zina da cin amana da ta yawaita ban yarda da uban kowa ba sai kaina da onkul bashir bayan shi kaina ma ban gama yarda da kaina ba Aishan da kake muradi matar Zain Abdulmalik malami ne. Na gaya maka haka. Jikinsa ya mugun sanyi kafin ya ce masa ban taɓa tunanin cin amanar ka ba ɗan uwana. Ko bayan ranka ba zan taɓa cin amanar ka ba. Yanzu abu mafi muhimmanci mu fara ɗaukata mu kai ta asibiti. Ɗaukata yi hajiya da mama suna cikin duhu shi ma muhiddin da uncle ya ɗauke shi suka nufa asibitin da ke don kusa da su. Ganin yadda abu yake ƙara haƙiƙance mishi akan ya ce ba zai yi komai da ita ba ya kuma sawa ya zirma shi Canza ne ya miƙe zai shiga cikin ɗakin abu ya biyo shi kai dakata daga nan ba sai ka bi ni ciki ba dalla gobe sai ka zo ka duba tan amma yanzu bana buƙatar ka ya faɗa cikin wani irin yanayi amma ka shiga kan mata aure ko ya faɗa cikin gatsale to majanun ya faɗa daidai an ta tana kiransa lokacin hazin ya shiga ɗakin da titi take kwance ya samu tana bacci fuskarta ta yi ja ya shafa saman fuskarta ya zo na yana kallonta buga mishi kofar abule ya ce masa to ni na tafi Allah ya tashe mu lafiya daga haka ya riko hannunta mai lafiya ya riƙe yana kallonta cikin wani irin yanayi ya ce Allah ya baki lafiya duk ni na ja miki shiga cikin wannan yanayi ya ci gaba da shafa hannunta a hankali har dare ya raba yana mai da hannunta ya kwantar da kansa a gefen gada. a can bangaren asibitin kuwa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 ilmantarwa da fadakarwa da nishadi a wai dubun da ta yi